بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammacin laraba wanda ya ce da tara ga watan rajab wato watan bakwai a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na biyu a cikin sura ɗin mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننظر ينشئكم فيما لا تعلمون وبنجي أفرأيتم ما تمنون ku ba da labarin abin da kuke fitarwa na mani ai ture ko na minal mani fi arhamin nisa irin abin da kuke malalarwa na digon mani a cikin mahaifa a cikin mahaifa ku ba da labarin sa shine mafarar kowane ɗan adam a antum takhluqunahu shin ko ne kuke jirkita halittar sa daga mani ya zama dan adam bil adama mace ko namiji fari ko baki am nahnu khaliqun ko kuma mu ne masu yin halitta din aikin kowane ɗaya daga cikin ku shine kusantar iyalansa yayin kusantar nan ko mani ke fita kwayoyin mani miliyoyi barkatai a cikin Allah madaukakin sarki zai zaɓi guda ɗaya wanda da za a gina halittar dan adam saboda kankantar sa ido baya iya ganin sa sai dai ai amfani da na'ura wanda take iya sa mutum ya kalli abu komai kankantar sa to wannan shine ake likita shi daga baya ya zama halitta kuma shine mafarar kowane ɗaya daga cikin mu da sarki da talaka da shugaba da wanda ake shugabanta da talaka da wanda yake mutum Dan ka Allah yake tambaya a antum takhluqunahu shin kune ne kuka halitta shi amna antum khaliqun ko mu ne muka halitta shi na nu bai na kuma mota mu ne muka kaddara muku mutuwa ma'ana za ku rayu kwanakin da ubangiji da Allah ya iyakance wa kowanne a lissafa suke a wajen Allah shekaru da watanni da makonni da kwanaki da awanni da mintuna komai a lissafe ki kaddarna na kuma mota mun riga mun kaddara mutuwa tsakankanin ku ba wanda ya sai ce ba zai mutu ba wa ma nahnu bi masbuqi kuma mutan ba za a rigaye ba ba ji Allah abin nufi ba za a yi wani abu ba ba tare da muna son ya faru ba ko ba tare da mun ga damar faruwarsa duk abin da ya gudana a gargashin ikon ubangiji ya gudana ne dan Allah ya ga dama ya faru inda Allah bai so ba abin ba zai gagare shi ba ya faru ba tare da ya nufi ba dan ba abin da ke gagarar Allah madaukakin sarki la yuzihu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke fakkara shi wala Allah a sama ko a kasa ala an nubaddala amsalakum wa shafin fi ma la ta'lamun wadansu malamai suka ce wa ma na bi musbuqina ala an nubaddila wato yana tare da juna ne wa ma na bi musbuqin motan nan ba waɗanda suke gajiyayyu bane ala an nubaddila amsalakum a bisa ga musanya mu musanya ire-iren ku idan muna su wato idan mun ga dama mu tafiyar da ko mu kawo waɗansu a nan gidan duniya kamar da Allah ke cewa in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz idan ubangiji subhanahu wataala ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zo da waɗansu halittun da ba waɗanda ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan kuma ba abu ne mai wahala wurin ubangiji ba kai na mu ba masu gajiyawa bane ala an nubaddila amsalakum akan mu kawo irin ku wato ku mu tafiyar da ku mu kawo waɗansu waɗanda ba ku ba in ya yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin idan ubangiji ta Allah ga dama sai ya tafiyar da ku ya ku mutane ya zo da waɗansu mutanen daga waɗanda ba ku ba wani sha kun fi ma la ta'lamun ko ko mu halitte ku cikin wani tsarin halitta daban irin wanda ba ku sani ba mina suwar cikin surori na halitta kalke da dafi wal khadazir kamar mu mai da ko aladu ko mai da ko birai mun ga dama ma'ana ni'ima da Allah ya mana da yi mu bil adama inda ya ga dama sai ya mota halitta da babu bil adam kuma ni'ima gagaruma ubangiji ta ala ya mana da yi muka zanto musulmi don babu ni'ima mafi girma irin ni'ima ta addinin musulunci inda ubangiji ta ala ya ga dama sai ya mutum karni ya ta alade ya ta giya yi barci ya tashi babu zikiri bakin sa sannan kuma ya mutu ya shiga wuta ta karshen tabewa ke amma sai Allah madaukakin sarki yayi ka cikin tsarki tsarki na fitara fitara sallahi allati fatara an-nasa alaiha ya kuma sa zuciyarka ta karbi tsarki na wahayi haske na wahayi wahayin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai imani kuma ka zanto kai biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan kasancewar ka musulmi ba karaman ni'ima ba ce ubangiji yayi ka ahlus sunna Allah ya ga dama sai ka dan bid'a kai ta kida kana waka to amma sai ubangiji yayi ka da tsatse kamulalle baka karanta zikiri sai wanda ya tabbata daga bakin da baya gani zikiran safe da na yamma sannan salati sai wanda ka san garau daga bakin manzon Allah yake cikin sahih bukhari ko muslim ko wannan sa duk abin da aka ce bid'a ne ba ka yi sai abin da aka ce sunna ce wannan ba karaman ba ce ya Allah mun gode bisa ga ya Allah ka dawo da mu kan waɗannan lemomi ni'ima ta musulunci da kuma ni'ima ta sunna ana an dubaddila amsalakum wa nusha'akum fi ma la ta'lamun ya Allah ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تعرفون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فولتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ubangiji ce wala kada aminkum an-nas'a al-ula lafazin an-nas'a akwai qira'a guda biyu akan sa qira'a ta farko an-nas'a kamar yadda muka karanta qira'a ta biyu an-nata'a wato ka ja alifin din sannan kai alhamza a bayansa shine ma da yake bisukuni shin wato da yawa sinun dauri annas'a a wannan qira'a wa quri'a bi fathiha a wata qira'a za ka yi fataha da shinun kaga dole ka ja alif kenan wa laqad alimtum an-nata'ata al-ula falawla tadhakkarun idan an ce annas'a ko an ce annasha'a duk ma'anar su daya abin da yake nufi halitta hakika kun san halittar karan fari dan Allah ya sanar da ku me ce halittan farko ta bil adama shine an halitta shi daga kasa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في wato halittar karan fara kun santa Allah ya kissanta muku ya labarta muku cikin alqur'ani an halicce ku daga turbaya falaula tazakkarun dan me ba ku dauki izina da wannan ba ku dauki izina cewa wanda ya samar da ku a karan fari daga babu mai iko ne ya samar da ku bayan mutuwar ku ya farfado ku kan karo na biyu ma'ana ku kafa hujja da samuwar fari a bisa ga samuwa ta karo na biyu tunda ya yi a samar da mutum a da ya yi kenan bayan ya mutu a tayar da shi shine ma'anar falaula ta zakarun dai ba za ku dauki izina da wannan ba malam ce annati atul ula ay aturabiyya li abi adam turbaya wanda da ita ka baban ku annabi adam wal lahmiyya li ummikum hawa ko kuma tsokar nama wanda da bangare nan tsokar nama aka halarci wato ainihin halarci wato ainihin hawa cewa an halarci hawa'u daga tsokar nama sai an yi bayani amma in ba haka ba halittar hawa an halitta ta ne daga ne daga ƙarshen hakarkari tunda manzala Allah ya bayyana a cikin hadisi cewa mace an halitta ta min dila'in wato daga ƙarshen hakarkari wa inna sai shay'in fi bilai alam kace hakarkari inda yafi ko ina karkata kan tara shi daga saman in dai zaka yi amfani da shi shi dai ka yi amfani da shi haka a nan kwashe in ka ce sai ka miƙar da shi zai kai manzo Allah ya buga misali da wannan bisa ga halittar mace to a wannan hadisi wanda da shi ne za a kafa hujja na halittar ko daga hakan kai waɗansu malamai sun tafiyar da shi akan haka cewa eh ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ko daga kashin hakan kai kamar yadda wannan hadisi ya nuna waɗansu kuma suka ce a'a a nan fa ba maganar halittar ko yake magana ana maganar kan ɗabi'ar ƙyama masu gaba ɗaya Allah ya ce khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tastajilu mahalci dan adam min ajalin wato mun ɗabi'antar da shi da gaggawa to kamar haka ne innan nisa'a kulikna min dhila'in mun halitta sai mun ɗabi'antar da ita da karkata irin yadda kashin haka yake da karkata wato ishara ne ake bayarwa kan cewa kullun halinta a karkace yake ba za ta ke sak ba ita mace duk imanin ta duk kawarta duk karatunta kai dai ka samu mai dama dama amma dai yau ka samu a mike sak a ba dai mace ba ishara ne sai manzo Allah ce in za ka zauna da ita sai ka zauna da ita a karkace in kace sai ka miƙar da ita to yadda ka san ka san hakan kare in kace mike kariya shi za ka yi to mace ma in kace ka miƙar da ita ma Allah sakin ta za ka yi kenan shi yasa yanzu ma'aurata kashi biyu ne ma dai wanda zai rike a karkace imma kuma wanda zai zai karya kashi biyu ne to waɗansu malamai suka ce a nan gudan ɗabi'ar mace ake magana to kaga idan suka ce ɗabi'ar mace ake magana a wannan hadisin to kaga akwai buƙatar a nemo to ita hawa da ne aka halitta ta ita ma daga ƙasa ba daga ƙasa ba to kaga inda wannan fassara take da wahalar lamari kenan amma mai yadda daga bangare wani bangare na annabi adam ne aka halitta hawa tunda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha rai da idan nan daga jikinta aka halitti matar wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha kaga daga jikinsa nasu qur'ani ya ce daga jikinsa bai fada kowane sati ba sai hadisi ya zo ce hadar gari cikin nan sai mu fassara daga hadar gari din ko a cikin to anan gurin idan mun kai ga sakamakon cewa daga hakan kari nassin qur'ani ya ce daga jiki a dunkule qur'ani ya ce a jiki a fassare a fayyace manzo Allah ya ce hakan kari a fassare a fayyace manzo Allah ya ce hakan kari to hakan kari ko ba tsoka bane da haka na ne da ba ba ba tsoka bane kai menene kashi ne to anan gurin ya zame da mutum malam da ce, Allah aliyya shine halittar hawa an ce daga tsoka ko nama domin daga Allah ne eh wani ya kawo jikacin da naman ke jikinsa so a nan wurin gaskiya ba mu san abin da malam zai kafa hujjar shi ba Allah ya masa rahama Allah jikin sa da gafara amma abin da na tuno lokacin da na ga wannan kuma ne wa kai na wannan da dole ne wa ansa abin da na tuno daga cikin wannan wato ainihi shine wani hadisi tabbatacce wanda shan nasiruddin albani ya kawo shi cikin silsilatul ahadithu sahiha wanda lokacin da annabi Musa alaihi salam zai yi hijira daga Misr ya fita ya dauki banu Isra'ila za su fita suka rasa hanya ya tambayi sauran banu Isra'ila wa ya san hanyar da za mu gudu suka ce duk musani ba a tambayi wannan a tambayi wannan har aka samu wani daga cikin su yake cewa ai annabi yusuf alaihi salam yayi wasici cewa in lokaci zai zo da za a murgura wa lokaci isra'ilawa su bar musra in za su yi hijira su tafi to su tone kabarin su su dauki kasusuwan su tafi hadisin sai ce a azumuhu kasusuwan to sai annabi Musa ya zo na cewa to waye sai inda kabarin annabi Yusuf to nan ma aka ne wanda sai inda kabarin yake aka rasa sai wata tsohuwa guda daya aka je aka same ta ke kin sai inda kabarin annabi Yusuf yake tace ita sai ce to ga annabi Allah Musa alaihi salam ya ce ki nuna masa dan wasiyar annabi Yusuf sai cewa in za a tafi lalle ana san kar a bata sai ya dauki wannan kabarin an tone an tafi da shi sai take ita kuma ba za ta nuna ba sai da jarabi daya annabi Musa ce mai karɗin ki ce ka roka mun Allah ya zama tare da kai aljanna ko ba haka bala nuna annabi mutum annabi annabi Musa ya mata alƙawari ya roki Allah sanda ya kuma ta nuna to anan gurin sai aka je aka tone kabarin aka tafi to wannan hadisi ya nuna kasusuwa haka ya faɗa a'azumuhu kasusuwansa to sai na sai Dalbani ya ƙare izina da wani hadisin lokacin da manzon Allah ke cewa ku yawaita mun salati salatin ku ana iso min da shi cikin kabari sai wani daga cikin sahabbai ce da shi ta yaya za a isar maka salatin mu zuwa kabarin wa kad arimta a lokacin ka riga karin digi da kasa sai manzon Allah ya ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al anbiya Allah ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa a ce kasusuwa din can da ke cikin wancan hadisi ana nufin kasusuwa hadda me hadda nama to a nan gurin sai mu ce naman da yake hadar kashi irin ya daga fata sai zai mun ta wuli ba in yi wannan dogon ta wuli kai da kai ta wuli ka da hankali kai ni yanzu na ƙara ba karfi ne da hadisi ko ba ka idan muka hada muka hada kila mu samu fita sannan kuma galibi a cikin larabci idan mutum ya ce na ci nama zai yi wa hadda kashi amma da ya ce na ci kashi baya yi wa ya zato da nama duk lokacin gare ku ko sauran halitta wa kullum min ha tahwilun min shay'in ila ghayrihi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ai canja wani sinadari ne zuwa wani abu kasa aka canja ta zama annabi adam alaihi salam kashin hadar gari aka canja ta zama hawa dukkan mani aka canja shi kuka zama ku mutane to ubangijin da ya haka a ce mai iko ne a aka da didigaggen kasar da kuka yi a ciki kuma ya canja ta kuma ta zama mai bil adama a ranar tashin kiyama zan yi muku sabi to shine abin da ake son mutum ya isharar تحويل من شيء الى غيره فالذي شاهدتم قدرته على ذلك wanda kuma kudararsa akan waɗannan al'amura da suka gabata a baya qadirun ala tahwilukum ba'da an tasiru turaban yana da ikon canja ku bayan da kun riga kun zama turbaya ila ma kuntum ilayhi ku koma halittar da kuke da awwalan a karan fari min suwari surar kowa yadda yake da a karan fari walaula tazakkarun dan me ba za ku dauki izina ba kan haka malaka fi idgamu ta'i thaniya fil asli fi zal idan mun karanta tazakkaruna wato an shigar da cikin amma idan an ce an ɗaya daga cikin takin Allah ce a fara'aikun ba ta harsuwan shin ba ku ganin ƙasa da kuke nomawa ai ma su tiruna ai ku tiruna al-arda wa tulquna al-barra ku lura da ƙasa mana wanda kuke birkide ta ku sanya iri a ciki a antum tazrawunahu shin ku ne kuke tsirar da wannan iri din da kuka shuka wannan iri din da kuka shuka ku ta ya zama tsiro an nahnu zalimuna ku mu ne masu tsirar da shi ma'ana mu ne masu tsirar da shi مالك روى أبو هريرة رضي الله عنه لا يقول أحدكم زرعت وليقل حرست فإن الزارع هو الله kar daga cikin ya tashi faɗa da larabci ce zara'atu na shuka wal yaqul harastu shi ne ce na haka rami na binne fa inna zari'a wallah mai tsirasuwa shine Allah anan wurin idan mun dauki zara'atu shuka amma anan wurin ma'anan zara'atu ma'ana na da shi to kar daga cikin na da masara ta ko dawa ta ko gero ko shinkafa ko mai wata sai dai ce na tona rami na jefa ko in ce na tuka domin tuka da ban fitowa da abin da ba shuka ce ne aikin da mutane suke amma tsoro da abin fa aiki ne na Allah ta'ala fa inna zari'a wal mai tsirar da amshi ne Allah ta'ala wal mustahabu li kulli man yalqa al badra man yulqi al badra malai ce mustahabi ne ga dukkan mutumin da yake jefa iri fil ardi cikin kasa an ya kara ba da isti'aza bayan yayi isti'aza sai ya karanta wannan ayar أفرأيتم ما تحرثون الآيتين كنا آيوي قد بي أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ثم يقول سنة سيكي بل الله الزارع والمنبت والمبلغ هو المبلغ سنة سيكرا تولنا الله الزارع والمنبت والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقناه وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره وجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين wannan magana da malam ya ruwaito karan farko hadisi an zo wajen fahimtar inna zari an wallah amma cewa mustahabi ne da duk wanda ya shuka ya faɗi wannan wannan yana bukatar dalili domin da wajibi da mustahabi dukkan su ana ciro su ne daga cikin umarni na Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iyakacin bincike na ban ga wani hadisi da ya nuna a faɗo wannan dan mutum yayi shuka sannan idan mutum ya yi shuka din ana nufin a kowane irin shuka ko kuma sai ya kammala shuka sannan ya faɗa gaba daya gaskiya wannan yana buƙatar dalili wanda kamar yadda faɗa ya fitin bincike na bangaren dalilin da ya nuna wannan asalin ibada ko ba a farar ta sai an samu dalili dalili kuma ya zanto sahihi wa yuqalu inna hadha al-qawl amanun li zar'in li zalika zar'i ba da yake akan fada cewa idan mutum ya karanta wannan addu'a ta kan zanto kamar kariya ga abin da aka shuka min jami'il afat daga dukkan wata annoba kamar addu'a tsutsotsi wal jarat da fari wa gairu zalika da kuma wani abin da ba wannan ba mujarrabu kuma an jarraba hakan an gani min tafsir al-qurtubi kuma wala yato a cikin tafsir al-qurtubi in kuma tafsir al-qurtubi ba ya hadisi ba ya aya haka dai aka ina fata an fahimta da haka abin yana bukatan ƙarin bincike ranar da dan muka samu wani dalili da yake mai aka mai amma wannan kadai yanzu bayanin ba zai sami ba an da ku ubangiji ta ala ce launa ta ula da allahu hutama inda mun ga dama da sai mu sanya wannan abin da aka shuka din ya zanto rididdigagge aina ba ta ni ya zata tsoro wanda yake ke kasance la haɓa fihi babu kwaya fadaltum tafakkahun ko kuma ku yi yini tafakkahuna wato kuna ta mamakin ya aka haka ta faru kun yi duka ko ba ku ci moriyar ba asluhu aslan zaltum din nan ay zalimtum bi kasar lam da yawa lamun dan farko kasra ta biyu ay mata dauri kun riba tasrifan amma sai aka dace ɗaya daga cikin lamun haka kyale daya ya zanto zaltum dan wato a samu dadin fada ko saukin fada akan harfi ai a nahara hakan ce zalla ya zallu ana nufin idan mutum yayi ne yana abu fa zaltum tafakkahun sai ku yi kuna ba kuna mamaki kun riba ilmu inda ta aini kima tafakkahuna asalin ta tafakkahuna da aka tafi kai daga cikin tamu da biyu ai ta ajabu min zari wato kuna masu mamakin haka wata da kuna masu cewa inna la muramun lalle mu an riga an kwace mana shine la muramuna an riga an kwace mana na bukata zar'ina amfanin gonar mu ko an haramta mana amfanin gonar mu shine la muramuna ballanu mahrumun bari dai an hana mu amfanin gonar mu an hana mu cin moriyarsa an gane ko domin algaram kamar abin da aka baka aka kwace ko kuma bai abin da yake an baka baki aka zo haka to Allah ya ba mu ajiyar abu ne kuma ya zo ya karbe sai kuma suka ce wallahu ma'rumun bari dai an haramta mana ma'rumun nan at-tahrimul lughawi ba at-tahrimul shar'i ba haramta abu a lura ana nufin hana mutum abu ba wai haramta masa cewa haramun ne kace ba sai Allah ya أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المدن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تمون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم ubangiji ce a fara'aitu ulma allazi tasdabu ku bani labarin ruwa wanda kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni shin ku ne waɗanda kuka saukar da shi daga cikin girgije al-muzn shine as-saha wato girgije kenan jam'u muzna jam'i ne na wannan kalmar idan an ce muznatun wato girgije sai kenan al-muzn jam'i da yawa ruwa da ke da kuke sha ko ne kuka saukar da shi daga cikin girgije am nahnu munzilun ko ko mu ne masu saukar da shi ina wani ce ba wanda muke sha ba lalle bane zanto nan sama hakowa muke a rijiya to asalin ruwan da yake rijiya ai daga sama yake alam tara anna allaha anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yukhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu ثم الرضامة إن في ذلك لذكرى لأولي الأرباب bani labarin ruwa da yake sauka daga sama Allah ce fa salakahu ya nabi a cikin sai kuma ubangiji ya fitar da shi a mare mare na ruwa a cikin a taskan har yanzu zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara bukatar ku sai ku hasa sai marmaro na ruwa ya rami mai zurfi ko matsakaici ko wanda yake wato ainihin na kusa gwargwadon yadda dausayin wajen ne ma'ana dai asalin ruwa da ake haƙowa a cikin rijiya ko na bohon daga sama ne yake sauka idan Allah ya shayar da kasa gurgurdan bukata ta gurgurdan yadda za ku duka aka tantance muku kuma a cikin ramuka da fadamu wanda za ku noman rani sauran kuma sai a kafar da cikin kasa da in kun tashi bukata kuma ku haka ku fito da shi fa askallahu fil ardi sai mu tukar da jima mu zaunar da jiya a cikin kasa a wai da su ku mu'minu da ya to ku na labarin wanda da ai to ku daga cikin itace ne kuke samun sinadarin da kuke a da kuke kunna wuta da shi fa antum an ja'tum shajarataha wannan sinadari da kuke a shana da shi shin ku ne ko ka halicci bishiyar am na hannun bunci ko ko mu ne muka samar da ita muka tsare da ita daga cikin kasa nahnu ja'alnaha tazkirata lalle mu mun sanya wuta da kuke amfani da ita ta zanto tazkirata mai tunatarwa lilal jahannam wato ta zanto tana tunatar da mutane wutar jahannam wa mata'an lil muqwin kuma ta zanto abace mai amfani da muqwin ga waɗanda suke matafiya wato wuta ta duniya tana da amfani mai yawa wato amfanin ta manya manya guda biyu daga cikin su ne ake samun reshen kowane amfani amfani na farko wanda shine mafi muhimmanci tana tun da kai wutar lahira tunda manna Allah ya faɗa cikin hadisi inda take yace kun ga wannan wutar da kuke dafa abinci da ita yace kashi ɗaya ke cikin saba'in na wutar lahira wato zafin ta ka ɗauki kowane wuta da take da darajar zafi na ƙarfe a duniya musamman irin wanda ake amfani da ita a kamfanoni don sarrafa ƙarfe da lambar ƙarfe ko wanda ake amfani da ita a wurin yin zumunci darajar zafi na ƙarfe kenan ake amfani da wuta to wannan ka ɗauke ta dai a matsayin ita ce daraja ta ƙarfe ko ta duniya to ɗaya ke cikin saba'in da wutar lafiya haka ba za a lafiya su ne da haka yi lallai ku kiyaye wuta ita kunna musu lokaci kama abu ne ba dan dan ka ga tazkira kan dan ka zanto na da abu na biyu na amfanin da mata ajjar mukoyi kuma ta zanto amfani ga matafiya ai almusafirin yuqiduna bil layl wato matafiya a da sun kasance sukan kunna wuta da daddare li taharba domin wato dabbobi masu farauta in sun gani sai su gudu wato matafiya suna da dabara da Allah ya ba su a da idan sun da zango a cikin daji za a yi barci to sai su zagaye su kansu da wuta ma'ana su kunna wuta nan su kunna wuta nan su kwanta a tsakiya dabbobi idan sun zo daga nesa ba ta iya zuwa inda wuta ke saboda haka mutu ya ta barkin su har sai sun dace su wuta kuma su yi tafiya su to kaga wannan ai ba karamin amfani bane ga wuta take musu a wancan lokaci wa yahtadi dhadu ila ghayri zalik sannan kuma wanda ya fata cikin dare in ya hango inda wuta take kaga sai ba haka annabi Musa ya fa izra'a naran fa qad Ali alihum kudu inni anasna da ya hango wuta daga nesa ce ku tsaya anan zan je can la'alli atikum min hadhihi qabrin aw tulutu min nar ko la'alli atikum min hadhihi qabrin aw ajdu ala an-nas ila akhir ma qala zan je ko in samu labari ko in kawo garbashin wutar da za ku kuma cikin ku ba na ka samu labari idan hanyar wannan biyu cikin dangin amfanin ta yace ila zai da zalika da dai wani wanda ba wannan ba min al-manafi wato ainihin daga dangin amfani to wuta tana amfani ga matafiya to ai wannan iya cewa ga masu gane ko kar ke amfani mazauna gida masu ai tana da amfani a cikin domin duk wanda ya tashi da karatu yanzu ya koma aka ce ai ba ya abinci ba saboda ba ka nan zai kaga ai wuta ba ta masa amfani ba yau to sai ma da yace wa zikrul muqwina taglibul taglibul an ambaci matafiya dan rinjayar da janibin su amma wal muqimuna kazalik haka su ma mazauna gida kamar haka ne ya tamatta'una biha ai suna amfanuwa da ita wuta min aqwa alkawi ko alkawa wato akan ce akawa a cikin harshen larabci akan ce alkiwiyu ai saru bil kiwiyi idan mutane sun zama a wurin da babu kowa wato dai lafazin akawa manzarinsa ko ka ce alkiyu ko ka ce alkawa ko ka ce alkawa'u alkiyu wato kafin din ke maka kasara sannan kai tarda akan ya alqawa wato kai fata akan ka da wa sannan kai ya ara tare da aluja akan alqawa ko kuma ka ce alqawa fata akan kafin da wawun sannan kuma sai kai alif sannan ko bayan ka kai alhamza alqawa bil masjid idan an faɗi wannan kalmar a cikin larabci ko al ko alqawa ko alqawa dukkan sai ana nufin murin da ba kowa a larabci akan ce akawa almakanu idan wuri ya zanto ba kowa kamar yadda wanda ke cewa ya dara mai yadda bil aliyati fi sanadi akawat wa kana alaiha saliful amali wa qabtu fiha asilan kai usailaha ayyad jawaban wa ma jarrabi min ahad kamar da an fara ke cewa quyyita min talalin taqadama ahaduhu akawa wa akfara بعد أم الهيثم معنى إذا جاء أقوى المكان ko أقوى المنزل أنا نفر ولن يرى kowa. da haka matafiyi ba yana wurin da ba kowa ba ya zama almuqwi kenan wanda yake wurin da ba kowa almuqwuna ya zo matafiya ke sannan shi kai lafazin kamar yadda ake cewa yana daga cikin al'abdar a cikin dangin kalmomi a cikin larabci waɗanda ake su al'abdar wato lafazi ya nuna ma'ana tare da kishiyar wannan ma'anar kamar lafazin al'asa akan ce as'asa ana nufin ya zo akan ce as'asa kuma ana nufin ya tafi kaga ya zo aikin kishiyar ya tafi ne ya tafi kishiyar ya zo ne da haka wallahi as as'as wadanda suka fassara shi dare lokacin da yake zuwa ma'ana lokacin faduwar rana ce wadanda suka fassara shi idza as'as ma'ana dare lokacin da yake tafiya ai a adbara ke kaga as'as nan da kullu al to haka al yana da cikin al ko kuma aqwa ko al a iya cewa matafi a iya cewa mazaunin gida kaga shi ke nan kuɗi da haka idan mun dauke shi daga cikin ka ga lafazin shi kadai ya nuna mana wuta tana da amfani ga mazaunin gida da kuma matafi dan idan mun ce matafi kadai kaga mun hukunta da mazaunin gida in mun ce mazaunin gida kadai mun hukunta da matafi to amma tunda mun san lafazin na daukar ma'ana da shi ka ga dukan su kowa na amfanuwa da wuta matafi ta hanyoyinsa daban mazaunin gida ma ta hanyoyinsa daban shi ne nama da Allah hatin kai sun mutu annabi ya kan wuta ana amfani da su yawa ga wutar lantarki wanda yau yana ta dauke rayuwa sai ta tsaya sosai musamman ga wanda ba da zaita ga yadda ake ayyuka na karfe na wanda ga mai makaneza ga mai faki ga ga mai gyara takalma duk kowa da bukatar wato wuta sai dai ta hanyoyin amfani da kalanto daban-daban Allah ke fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake shine mai girma ya tabbata cikin hadisi lokacin da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya ce ija aluha fi ruku'ikum ku sanya ta a cikin ruku'in da kuma Allah ya saukar da sabbi isma rabbikal a'la sai manzo Allah ya ce ija aluha fi sujudikum ku sanya ta cikin sujudarku shi yasa a cikin ruku'in muke cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a cikin kuma sujudar muke cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allah ya ce sabbi isma rabbikal a'la nan kuma yake sabbin min rabbika azim ko kuma da Allah ya kai mana ga inda zamu sa jini kuma ya kai mana ga inda zamu sa wancan to wannan bai a to sai Allah ya rinda ba mana Abdullahi da tabbata yi fanta ba ba da wani ko tafi sun ko ni sai ni tiri ki shi bai da mutu da wani mai yadda da shi na'am فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون العالمين ubangiji ce fala kuso bi wato ina rantsuwa da masaukan taurari wato gurin kira za'ida waɗansu ce an ce suna ne a haka ce suna ne ba suna nufin ƙari ba abinda suke nufi wanda in babu shi ma ma'ana tana amma ruwan sa yana karfafa ma'ana kamar da nake cewa fa ma rahmatin min Allah lin kadafu abu ai kaga fa bi rahmatin min Allah ma din nan za'ida ne fa bima naqadihim la annahu wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima kaga fa ma kaga ai ma din nan ma'ana za'ida an gane ko يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق كذا من أنه أي زائدة معنى هل خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض abin da suke nufi da harfi za'idi ma'ana abin da ko da babu shi ma'ana na sai dai zuwa suna karfafa ma'ana sun faɗa haka dan saboda idan muka ce la tana nan a babinta an zo da ita dan kore zance fassarar ayat sai zanto fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba na yin rantsuwa da masaukar taurari amma kuma nan rantsuwar ake so a tabbatar fala uqsimu bi mawaqi'in nujum lalle ina yin rantsuwa da masaukar taurari ina fata an bayyana wato kaga ladin da ke nan wurin da ladin da ke cikin la uku uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uku uqsimu bin nafsil lawwama da ladin da ke cikin la uqsimu bi hadha al balad wa anta illun bi hadha al balad dukkan su a mazhabi ne zaka fassara su a tafsiri to lati wadda take ba kore zance take ba a'a karfafa ma'ana take tana karfafa rantsuwar Allah da waɗannan al'amura da ayoyin suka ambata a nan Allah na rantsuwa da masaukar taurari in mun fassara mawaƙi nujum masaukar taurari a can gurin kuma Allah na rantsuwa da ranar tashin kiyama sannan Allah na rantsuwa bin nafsin lawam a can gurin kuma Allah na rantsuwa da maka la uqsimu bi hadha balad abin da zai karfafa mana wannan akwai qira'a mutawatira wadda ake karanta ayar ba tare da lamun din ba ba tare da na ta kore zarce ba kamar wacce la uku sun bi yawon kiyama sai a ce la uku sun bi yawon kiyama wa la uku sun bi nafsin lawama la uku sun bi hazal balad kaga nan lati ibtidaiya wanda ke nuna asalin zance kaga wannan kira'a mutawatira ta fassara maka me ake nufi a kan ina fata mun fahimta to kuma a ce la ta zama za'ida ko ita ko wani harafi sananne ne a cikin harafin larabci dai musamman la a cikin alqur'ani da sauran wadansu dangin ah, harfa da yawan gaske wannan ba za su iya in kana karanta alqur'ani Allah ce kul ta'alu atlu ma haraba rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ma'ana an tushriku bihi shay'a la din nan za'ida dai idan ka ce Allah tushriku bihi shay'a Allah ya haramta ku karku ce ba za ku shirka ba abin da ke ne in kuke na tana na akan babin da ayar abin da za ta fa'ida sarki rage yi sirka an da muku ma'ana an wajen samu kuyi mai gina kenan kaga wannan mummunar ma'ana ce قال يا ابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك a ya idris ma mana aka an da kaga ladin nan za a yi musamman da yake an mace ta inda babu ladin ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين في سورة سعد أما أنا في سورة الأعراف ألا تسجد إذا أمرت كذا أي أن تسجد لله كولا ina ba ta fahimta za a yi Allah ke li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillah yutihi man yasha ay li ya alama ahlul kitabi ba li Allah ya alama dan kar ahlul kitabi su sani ko kuma dan su sani dan su sani amma ta Allah li Allah ya alama ahlul kitabi ma'ana kaga latin nan ta zama mai za'ida to irin irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani mai girma ko la ko mim ko ma ko ba wanda ana kara su dan karfafa zance ko mi kamar yadda muka kawo misali duk bayan mun kara wannan sakamakon da zamu fita shine ne fala ku zo da ma kai lalle ina rantsuwa da masaukar taurari mawaƙi nujum mawaƙi jam'i na mawqi idan an ce mawqi mafadar abu ko inda abu ko inda abu in an jefa zai fada shine mawqi jam'in sa mawaqi a larabci an-nujum jam'i ne na an-najmu sauraro to anan malamai sun yi fassara ne biyu wadanda suka fassara yadda na faɗa Allah yana nan ne da masaukar taurari to me ake nufi da masaukar taurari wanda suka ce masaukar taurari a sama domin a sama kowane taurari yana da inda yake bi yana da masaukinsa a farkon wata wanda ya samu wannan masaukinsa a cikin wata ya samu wannan masaukinsa a ne karshen wata wannan masaukan da suke kakkanjawa daga farko zuwa tsakiyar zuwa karshen wata su ne Allah ya rantsuwa da wadanda suka ce a'a taurarin da ake jifan su da tauraro mai amon a tauraron da ake jifa da ke wanda ake jifan aljannu su ya zo ya kama wuta kuma ya je faɗi inda yake fatowa nan Allah ke rantsuwa da wuta wadanda suka ce a mafaɗar taurari a ranar tashin kiyama da shakku ko ruwa idan nujumun kadar taurari za su tarwace su faɗo wurin faɗowar tasu a ranar tafi tashin masu ne Allah ke rantsuwa da waɗansu malaman suka ce a'a yadda rana ke fitowa ta faɗi wata ke fitowa ya faɗi haka taurari in sun fito su wani ne za su faɗi da yadda za su fito can karshen dare kuma su faɗi to wace gari ne zaki fitowa su faɗi to wannan inda suke faɗuwa din nan ne Allah ke rantsuwa wannan duk a bisa ga in mun dauka ta inda duk shine ne mafatar taurari kaga an nuzum ya zama dan ne an najam an ya zama tauraro ɗaya an nuzum taurari mawaƙi masaukar su ina ba an bayyana to ana akwai wata qira'a akwai qira'ar bi mawqi'in nuzum amma din bi mawaqi'in nuzum mafaɗa ɗaya ta taurari to taurarin gaba ɗaya za ta faɗa a yana to ai ba zai yi ba wani taurari ga faɗin sadaka idan aka tambaye ka me yasa aka yi ifradi sai ka ce domin mazdar ne shi ko mazdar aka ambace shi ya zanto ya nuna ɗaya ko biyu ko jami da haka kira'ar mawaki ta fassara masa kira'ar ne mawqi ina faɗa ka. kamar duk inda Allah ya a as-sam da albasar da alqur'ani da cikin alqur'ani galibi ya kan ambaci sabu Ya kan ambaci albasar a matsayin jami'i kan ambaci alqur'ani a matsayin jami'i an gane ku wato ce ne na lahun sam'an wa abusaran wa afida fama wa na sam'uhum wa na afida su. sanmu ba ce ba kuma sai aka ce sam guda ɗaya absar sai aka kawo shi a jami'i ba ce mubaffar as'ida ba a ce fu'ad guda ɗaya sai aka kawo as'ida jam'i to san hudun guda ɗaya ne ko shi ma yana da yawa كتب wa ala قلوبهم wa ala وعلى أبصارهم غشاوة kaga sam da an kawo shi guda ɗaya absar kuma ajami to da kaga saboda shi samu mazdar ne shi ko mazdar ya dullu ala al-wahid wa ya dullu ala alithnayn wa ya dullu ala jam da kai an kawo shi cikin dan na jam'i da haka in mun dauki kira'ar jama'ati luzum daidai take da me bi mawaqi luzum wajen fassara zance dai ke zance na biyu zancen malaman da suka ce mawaqi luzum ba masaukar taurari ake nufi ba sannan annuzur din ba taurari ake nufi ba ɗin din da ake nufi kashi kashi na alqur'ani ne sauka dan alqur'ani ya sauka kashi kashi wa qur'anan farqanahu li taqra'ahu 'ala an-nas ala muktin munazzalnahu tanzila alqur'ani mun rarrabe shi ga Allah dan karanta a mutane dalla dalla da shi yau aya biyar wata rana goma wata rana sura ɗaya wata rana rabin sura kowane kaso ɗaya sunan shi annajmu kasusuwan ya zo mai annujum a nan gudan sai zanto mawaƙi annujum wuraren da alqur'ani ya sauka sai zanto rantsuwa ce da alqur'ani Allah yake yi ina ba ta amfani to tsakanin wancan zance na ɗaya da wannan zance na biyu mu fassara ayat da masaukar taurari ko mu fassara shi da Allah na rantsuwa da kashi kashi na alkur'ani da ya sauka wanne ne za ka fi ta fuskar ma'ana ma'ana ta biyu da domin idan muka ji ayat fa na kusa bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim sai sai me innahu laqur'anin karim في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أنا سأل قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي إنه لقسم عظيم رنسواتي بابا شين الله يرنسي إذا زنتنسى شين إذا زنبا بلنسوا كل رنسي إذا هلتا فتورانو أي رنسي إذا زنتنسى بابا رنسوا بابا رنسوا ليه بابا رنسوا yace innahu laqasabun law ta'lamuna azim ma'ana rantsuwa ce babba fa kaga rantsuwa da alqur'ani sannan kuma a wajen sura ne ubangiji ala ya rantsa da alqur'ani dan ya nuna gaskiyar manzon Allah wannan ma sai ka dauka ya rantsa da alqur'ani dan ya nuna gaskiyar manzon Allah yace yasin wal qur'anil hakim sai ta me innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim na rantsa da alqur'ani sai kana cikin manzon haka Allah ya ce na rantsu da alqur'ani mai girma kai din kana cikin manzanni babban rantsuwa ce wani ko shakka ba zai ga zai ce tanzilun na rabbil alamin abu bi hadal hadith antum mudhinun wanda kike nuna menene ake nufi alqur'ani mai girma da an je kan to dan saboda haka mu farfara mawaƙin da zuwa cewa ina rantsuwa da kashi kashi na alqur'ani da suka sauka shi ya ji dacewa saboda fassara shi da me masaukar taurari duk da cewa wasu malamai sun fassara shi a haka kamar yadda ka faɗa haka za ka faɗa a farkon wanda jami ya hawa ina rantsuwa da Alƙur'ani yayin da ya sauka ba wai ina rantsuwa da tauraro lokacin da ya faɗi ba ina rantsuwa da kashi na Alƙur'ani lokacin da ya sauka aya biyar din da ta sauka ko goma da ta sauka ko sura guda su kutum da ta sauka lokaci guda ina rantsuwa da ita menene dalilin rantsuwar ma zalla sahibukum wa ma dawa daidai da sai yasin wal qur'an hakim innaka lamin al mursalin ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى كذا nan suwa ce zan tabbatar da ne gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wahayin da kaga Allah ya zanta da Qur'ani dan ya tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani to shine saboda yanzu da sauraro dan tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani domin Al-Qur'ani din ya fi sai dai a ce an rantsa da alqur'ani a tabbatar da tauraro amma ba a rantsa da tauraro a tabbatar da kuka rantsa da mai girma ne ka tabbatar da na kasar amma ba ka rantsa da dankali ba ka tabbatar da ina ba za mu yi ne ke fara ma su mutum wa wa rantsuwa ce mai girma law kana inda kusa shi wannan zance da aka saukarwa manzo Allah Qur'ani ne mai girma abin karantawa ne mai girma fi kitabin maknun a cikin littafi tsararre menene littafi tsararre malai ce masunun wa huwa al-mushaf aw al-lawh mahfuz ko dai mu ce haka ba yake nufi da ko dai mu ce mushaf ko ko mu ce mai lawhul mahfuz to ko ni na da ina fassara lawhul mahfuz da cewa wato kitabun maknun ana nufin lawhul mahfuz wanda ko shakka babu ba lafi masu zuwa makanu abin da ake nufi da kitabin maknun wato su ne takardun da ke hannun mala'iku wanda suka kwafo alqur'ani a yana hannun su kafin a yi wahayin zuwa ga manzon Allah wannan takardun su ne kitabin makanu an gane ko ubangiji ta halaye ce fa ta a zakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barra wato ayoyin alqur'ani kalla innaha tuzkira fa man sha'a dhakara wato wa'azi ne wanda yanzu sun dauki wannan wa'azi wannan wa'azin da a ina shi kafin da manzo Allah fi suhubin mukarrama cikin wadansu takardu masu daraja marfu'atin wadanda suke a sama madaukaka mutahhara masu tsarki hissan wa tsarki shisti ba na nisa da taraddu tsarki ma'anawi babu zalunci a cikin hukuncin hukuncin da suka tabbatar sannan ba tsariya cikin labarin da suke ɗauke da kai da koyi masu tsarki an gane ko marzuwatin mutahara bi safara suna hannun da Allah safara jam'i na safir idan an ce safir da kada shi yasa a larabcin zamani amma tana da wata kasa zuwa wata kasa ke cewa safir to mala'iku sune jakadun Allah zuwa wajen annabawa bi aiki safa a hannun waɗansu jakadun Allah kiramin barara kiramin masu daraja barara masu ɗaha'a ina fara mu mai to kaga takaddun nan da ke hannu su ne kitabun makanun don za mu zo a ce fi kitabin makanun sai aka ce la masu hu ba mai shafar kitabun makanun din nan sai wa al-mutahharuna waɗanda aka tsarkake su to nan waɗanda aka tsarkake su ana nufin malaiku ke kaga dai ya dace da waɗancan ayoyi na cikin surtu abata wa tawalla yusufu mukarrama marbu'atun mutahhara bi aidi safara bi aidi safara a hannun jakadu shine la yamassuhu illa mutahhar an gane ku ubangiji ta ala ce tanzilun min rabbil alamin wato saukakke ne sai alqur'ani mai girma min rabbil alamin daga ubangijin talikai shine Allah madaukakin to al-mutahharuna gashi ma ne sai ayil malaika su ne malaiku aw allazina taharu anfusahum ko kuma wadanda suka tsarkake kansu min al-kufri daga kafirci aw min al-khubuthi ko daga wato min al-khabathi daga datti aw min al-ahdathi ko kuma wanda suka tsarkake kansu daga hadasi shine kai malaka a kawalin dukkan su wadannan zantuka wato zance na farko an ce al-mutahharuna su ne malaiku zance na biyu an ce al-mutahharuna su ne mummunai wanda suka tsarkake kansu daga kafirci kenan zance na uku an ce wanda suka tsarkake kansu daga datti zance na hudu an ce wanda suka tsarkake kansu daga me al ahda wato Kali kamar bawali ko bayan gida to a cikin waɗannan zantuka zancen farko shi ne ya cewa da aya cewa abin da ake nuna al-mutahharun su ne wannan ina fata an fahimta dan haka ibn al-qayyim ya dogon bayani kan cewa kafa hujja da wannan aya bisa da cewa ba mutum bai san alqur'ani ba sai da alwala hujja ce mai rauni domin na farko dai la ya yamassuhu illa al-mutahharun la ya yamassuhu ba mai shafarsa ba qur'ani yake nufi ana nufin me kitabun maknun wannan kitabun maknun shine wannan takardun wahayi da ke hannun malaiku wanda wannan dama dan adam bai zai shafa ba mai taba wannan takardun illa al-mutahharun sai wanda aka tsare na biyu kaga al-mutahharun wadanda aka tsare ba wanda su suka zargi ba su malaiku ba zargi suke da ba an tsarki ke su da ba sa yin bawali din ko bai gida ba kamar wani da muke bukatuwa zuwa gaske da sha da shiga ban dai wannan kuma ba ta mai tsarki daga lotu bayan lotu wanda su ba haka mu mai tsarkin cikin mu guda da sai a ce masa al-mutahhir da yawa ha'un kasra in suna da yawa al-mutahhiruna dan su suke wata su kamar da Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi kasral ha' to amma su malaiku tun da tsarkake zuwa kai ba su suke wata tsarki ba al-mutahharuna kaga ismul maf'ul wanda kuma ismul fa'il kaga akwai bambanci a cikin larabci ta fuskar mana tsakanin ismul fa'il da ismul maf'ul daga gaba ɗaya ayar ba ta magana akan qur'ani sannan ba ta magana akan bil adama tana magana akan a kitabun makanun su ne takardun wahayi da ke hannun mala'iku sannan tana magana akan masu tabarar su ne wa mala'iku kan ba ta magana akan da kafa hujja da ita a bisa ga cewa da ake nufi da shi shine kar mutum ya tabbata Qur'ani sai da wala, wannan ba hujja ba ina fata ne sannan bagadaran da muka kai suna da yawa amma wannan ne mafi fitowa fili ce sannan kuma sura ce makkiya a wannan lokacin da surar ta sauka ba a magana ma wajibin sarki ballan suna yi maganar ta alqur'ani dole sai sarki magana ta ake ta tabbatar da jihadi da imani da Allah da imani da ta tashin kiyama don zo waje a makkiya ba hukunta hukunta a cikin ta sai tsabagen aqida wanda yake kuma taba alqur'ani cewa sai da alwala wannan hukunci ne ba na aqida ba na ne na fiqh lake ne ba asali bane lake ne ba na a bisa ga tasmiya bayin al-usul wal furu' kenan da malamin suka santa to kaga anan gurin aya sai ba ta magana akan ma magana alwala tunda lokacin ba ba magana alwala din gaba da dai kunjoji da dama da kawo tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin halittu shine Allah ta'ala sai Allah ya أفب هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وبنجي سبحانه وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون سن ونن زنتم na alqur'ani mai girma shine kuke karyatawa mudhiluna ay mukazzibun ko ko mutahawununa kuke sakati da shi kuke masa rukun sakainar kashi domin ala iddihanu shine rukun sakainar kashi ga abu da rashin bashi muhimmanci yanzu alqur'anin kuke wa irin wannan rukun ba ku daukar shi da muhimmanci ba ku sa shi cikin maganganun ku da ayyukan ku ba ku sa shi zai muku wato shine da bagardama a tsakanin ku in kun yi musu ko shi zai tsara muku rayuwar ku ta siyasa tattalin arziki da zamantakewar ku wa taj'aluna kuma tukar ribuwar sai ku sanya godiyar da za ku yi ta saukar da shi ne ku kare ta Allah ya saukar da littafi amma da ku masa godiya ta ku kare da littafin arziku wannan ne a ku godiya yanzu daidai ne ya zanto kun a madadin ku arziki da Allah ya muku ku yi godiya shike nan sai ku kare ta wannan arzikin da Allah ya muku ai wannan ba daidai bane bayan haka anan kafin mu yi insha Allah ya masu wajen mutaharu akwai hadisin da ya shahara a wajen malamin hadisin amr bin harb wanda ya karbo shi ana bihi an jaddi wanda takarda ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta rubuta masa a cikin takardar ta kunji waɗansu hukunci hukunci a cikin na cewa wa Allah ya masa alqur'ana illa sahih kar wanda ya taba alqur'ani ce wanda yake na tsarki sannan wala talaka qabla illa kar mutum ya saki mace sai bayan ya aure ta ina ba za mu fahimta ba ka cewa na kuma bayan ba aure a tsakanin wala ita ka hatta ibta ba da maka yantar da ba sai bayan ka biya farashin ba ka cewa na yantar da wannan ba wannan ka gobe ka zo mu yi ciniki in ba ka gurin ko nawa ba zai yi ba ka saya nan ka yantar dan kila a zo ya samu kuɗin da zaka je ba za ka iya biya ba an gane ku to wannan la da Qur'ani illa tahir sai wadansu suka fahimta da cewa kaga tahir anan gurana nufin mai alwala wanda ko shakka babu lafazin zahir e eh, yana nuna mai alwala amma ba ita ba ita kadai ba ta yana nuna mai alwala yana nuna mummuni yana nuna wanda ya tsarkaka daga babban kari ko da ba da sarki da karamin kari babban kari kamar mu ce ba da raba ta tare da shi mace ba haila ba bi ita tare da ita ko da ko ba ba alwala ta tare da shi kaga ya tsarkaka daga mai babban kari to ya zama zahiri tunda Allah madaukakin sarki ta wala taqrabu hunna hatta yatsuhurna hatta yatsuhurna kaga anan idan mace tana haila sai haila ta yanke mata ta tafi ko ta tafi ba ko da kuma kai wanka ba kaga za ka ce tsaka sahih ha tahra min al to ga in kace la masal qur'ana illa tahir wani yake alwala ake nufi sai ka ce a ni abin da nake ana nufi da wannan lafazin wanda ba babban kare matar da haila ta yanke mata matar da miki ya gaye wanda ba da naba ta tarki ko da ko yayi bauli yanzu bai kama ruwa ba so yake kwali wani kuma yazo ce to ni duk ma ba da nake so ya abinda da ake yin da zahir a wajen namun ne wanda ba kafiri ba dan shi da zahir ko da mutum na da janaba a jikinsa sunan ta zahira ko da namiji na da janaba ta tarki sunan ta zahir tunda dai ba kafiri bane tunda Allah ya sanya wa kafirai da dasa yace ya ayyuhallazina amanu inda man mushrikuna najasun to lalle mumuni ya kamata su zanto a tafara idza kana al-mushrikuna najasan fa innal mu'minina atharun in dai har mushrike sun zama da kisa to mu'mine ba sun zo ne kuma ga hadisin manzo Allah da yake al-mu'minu la yanjus mu'mini ba da kisa bane kar da haka manzo Allah ya faɗa Abu Hurairah cikin hadisin Bukhari kaga anan gurin sai zanto lafazi ne mustarak to shi ko lafazi mustarak wato duk lafazin zai dauki ma'ana kamar daya shi kadai ba ka iya rinjayar da ɗaya ma'anar ka ce banda sauran illa bi dalilin kharij sai ka samu wani dalili a wajen wannan nasu domin idan ka ce ka rinjayar da kaza sai wani ce ni kaza na rinjayar cikin ku ba wanda ya gona tantanta zama a cikin nasu ko ba wanda zai koro wani a cikin nasu sai wanda yake da wani dalili a wajen wanda ya goyi bayansa to an bincika banda wannan la ya masa qur'ana illa zahira to ko babu wani abu da zaka samu ka huta da cikin cewa ba a taba Qur'ani sai da Allah to a nan wurin in na fara haka abin da nake nufi wato ba daidai bane ba ka wajabta wa mutum ka ce ba ta ba Qur'ani ba sai da Allah amma in ni na ce ba zan taba ba sai da Allah Zan ka ce na kuskure ban yi kuskure ba haka yake kamata in girma Qur'ani amma wajibi ne ba wajibi bane din rigimar da ake akan mai muke rigima akan wajib ka zo ka ce dole sai na taba alqur'ani sai na yi alwala da nan ne in taba alqur'ani to nan sai in ce baka da nasi in ka isa kawo in ka kawo la'ayi musu da mutaharu da an san zamu baka in ka kawo Allah ya masu alqur'ani illa taharu da an san zamu baka to banda wannan kuma guda biyu baka da wannan nasi da sai ka maka in dai magana wajibi amma idan kace da ni mustahabbi ne idan mutum zai tabar qur'ani ya sarki sai mutum yake wannan adi samun matakara sai mustahabbi ne mustahabbi amma mutum ce wajibi kishiyar wajibi ne haram ma'ana inda zan taɓa ba'an da alwala na ya haramta to wannan fa babban abu ne ka ka haramta abu bayan ba ta da nan wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha

Aisha ce manzo Allah yana ambaton Allah a kowane hali a kowane hali ya hada hada mai hada janaba ambaton Allah kuwa menene babban abin da yake shiga cikin ambaton Allah karatun alqur'ani dan shine ma zikirin wa innahu la zikrun laka wa liqawmi wa sawfa tasalun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum إنا نحن wa الذكر وإنا له wa anzalna ilayka الذكر قد anzalallahu ilaykum إليكم alqur'ani shine ma zikirin gaba daya ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذا أنت يذكر الله يا بجمع الذين كرمت القرآن يذكر الله ينا ونذكر نبا duk dai lafazin yadda Allah ya dauki ai da ce maza Allah na ambatan Allah a kowane hali cewa a kowane hali kaga ya shafar da raba ya shafar da wala ko ya yi da alwala ya yi ba alwala da sannan idan ka zo ma da janaba a cikin ka za ka shiga bandaki za ka karanta addu'a ko za ka karanta ba za ka tuni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith lafazin Allahumma da barzuna Allah ka ambata ko da janaba a cikin ka za ka ambaci sunan Allah ko wannan da shi karo za ka tsare da iyalin kana tsirara za ta har bukari babin ambatan Allah ba komai a jikin mutum ko babin ambatan Allah tsirara mazalla ce da mutum zai sa matar sai ce Bismillahi. ba zai ce bismillah ba akwai abin da ya ba Allah ku girma a cikin sura Allah shine arabul ma'arif shine asl wa jami'ul asma'i ta ta'udu ilayhi dukkan sunaye suna koma zuwa gare Allah to amma za ka ambace shi a cikin wannan hali da ka nan wurin haramta abu da mutane su yi yake haramun ne taba kaza haramun ne taba alqur'ani banda kaza wai ko ko da dan yatsa ko a cikin gaba kai ko da sanda ka taba <laughs> amma da karshe sai zuwa ce illa al-ayata wa nahwa lit-ta'awudi wa nahwi to bai mu bi tsakanin aya dubu da aya daya duk wanda zai ba ne yanzu in mutum ya yarda da aya dubu ba sun ban da daya yadda da ɗari tara da tasirin da tara ya mutu amfani in ya wulakanta aya daya a cikin dubu ya yadda ya girmama ɗari tara da tasa'in da tara girma wannan girma wannan zai masa amfani to me sai a ce aya ɗaya ita aya ɗin ba ƙur'ani ba ce wani hawa litta'awuzi wani hawa wato ba wai muna muna munanawa malaman ba bane a muna kokarin fito da dalilai da suke a tare kuma duk abin da muke faɗa manyan magabata da suka gabace mu kuma sun riga sun faɗa ba mu ne muke musu radi bayan mu karanta muke na abin da aka faɗa da kan a baya a tarihi ina faɗa an fahimta kila wani ya karanta farar daya ko ko mun karanta wannan ko mun ji abin da kishiyar wannan din ya faɗa afa bi hadha alhadith antum mujnun وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تجعلون رزقكم انكم تكذبون idan a wannan lokaci tanzuruna kike na auren mara lafiya ku ina idan a wannan lokaci tanzuruna kuna kallon ki wa nahnu aqrabu amma mun fi kusa da shi a wannan lokaci sai dai ba ku ka karanta karanta mu لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترسلون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين wato an tun hiyar zan tanzurun ko a lokacin kuna zaune kuna ganin mai ke faruwa gare shi wani hannu aka rabu ilahi minkum amma mu mun fi ku kusa da shi walakin la tubsirun sai da ku ba ku wato mun fi ku kusa da shi ta fuskar ilimin mu jin mu da ganin mu ba wai Allah na wurin ne da zatin sa ba yana wurin da idamin sa da da ganin sa da kuma jin sa subhanahu wataala ta'ala sannan waɗansu malamai suka ce wa nahnu aqrabu muna kusa da shi ta fuskar wakilci wato mala'ikun da suka zo karɓar rai suna nan a tattare da shi sun fi ku kusa da mutum ko mara lafiyar kafin mutuwarsa amma ku ba ku ganin su domin ganin Allah dama ba zai yi ba da haka a nan gurin al-qurbu anan shine qurbul mala'ika don Allah madaukakin sarki na dingina aiki wani lokaci zuwa ga mala'ikunsa sai ya nuna shi ne ko ya dingina shi kuma zuwa ga kansa yana nufin mala'ikunsa su kai. ina fata an fahimta ma'ana idan ya ce shi yayi yana nufin shi ya ce a yi idan mala'ikunsa suka yi ma'ana sun zartar da mai abin da ya umarce su ga shi Allah na cewa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan ku sai mala'iku sai jakadun mu su karɓi ranshi ma'ana mala'iku ce wa mu lai faratun ba sa amma a wani lokaci Allah ya tawaffa an fusa hina mutuwa wallati lam tabut fi manamika فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون الله في كي كربا زي لوكتين mutuwarta shi ke karba tun da je umarni malaikun su karɓa da suna zartar da me umarnin sa kaga anan dai ce wala hanu aqrabu ilayhi minkum muna kusa da shi mamacin anan Allah na kusa da wajen shi da kansa ko kuma da kadunsa da kadunsa walakin la tuzuru sai da ku ba ku gani ma'ana yana yiwa mu ga mala'ikun da suka zo karɓar rai ba mu ganin su daidai da kamar yadda ya faɗa kan malakar khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min abdul warid min abdul warid kaga anan kusanci da Allah ce muna kusanci sama da jijiyar wuyansa anan Allah ne ke wajen ko jakadunsa jakadunsa dan ayar gaba ta ce ya talakkal mutalaqqiyani dan wa nahnu aqrabu ilayhi yana da alaka da ya talakkal mutalaqqiyani abun nufi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyani عن اليمين وعن الشمال سعيد ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد mala'ikun da ke wajen to Allah ke nufi kusancin su amma ba wai Allah da zaka ba wannan yake fassara ta sunna garar ba fassara ta bid'a eh, bid'a zai ce to kaga wannan Allah ya nuna Allah na kodi ma'ana ba mutum zai mutu a asibitin murtala Allah na wurin a gindin gadon su kenan wanda ya mutu a asibitin aga na Allah na wurin a gadon wanda ya mutu a wani kawai a kan kesu da sagar gadon karatu ma Allah na wajen ta'ala Allah an zalika wa quluwan kabira sahabban Allah suna tafiya suna ambatar Allah lokacin da duk suka je za su hau tudu lokacin da duk za su hau tudu sai ce Allahu akbar lokacin da za su yi wata gangara sai su ce subhanallah me bambanci me bikin da zaka dauka kai a ciki cikin fatan Allahu akbar idan an hau tudu subhanallah idan ma'ana subhanallah Allah ya tsarkaka bai yake gangara irin shiga gangara kaskanci ne da tawaya da na kasa Allah ya fi karfin tawaya lokacin da suka hau tudu kuma kai su dauka sun kamo Allah Allahu akbar duk da mun mutu Allah na sama mu ina cikin mu ne gare lokacin da kuka yi kasa kuka da kuka yi da aka sauke ce subhanallah ma'ana mu ne da ke yi muke shiga gangara mu shiga daki mu kwanta a gidan asibiti mu zama a bayyana sama ko na kasa ko kuma gidan kasa mu shiga a rufe kuma sai an bude sannan mu fito ubangiji ta alaba hakiki. lokacin da kai sama duk saman da zaka kuma ubangiji ta Allah na sama da kai haka Allahu akbar ke sa dan ba in manzo Allah ya hauce sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har so uku subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun duk tsawon da kuma ma'ana ubangiji ta Allah na sama da kai duk da jirgin sama zai lula 25000 feet Allah na sama da kai kai ko da tuki saunan ki kai sama kafa dubu hamsin sama da haka ubangiji da Allah na sama da kai dai na sama sama da haka dole ka ce Allahu akbar idan kai kasa kuma subhanallah wannan shine fiki da ake dauka a cikin zikirai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba da mu inda dan haka wannan hannu aka rubuta idan min hannu wuri ana nufin mai mala'iku wannan hannu aka rubuta idan minkum walakin la tusunu ana nufin mai mala'iku me yasa muka faɗa haka dan Allah ya hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yakun ina faɗa muku tawaffatu rusuluna kaga manzanni ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi yukil bikum thumma ila rabbikum turja'un wa hum la yakun ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسر الحكم bayan sun karɓi ransa ruddu ila Allah mawlahum al-haq sai a mayar da su zuwa ga Allah ubangijin su na a ta inda gida sama kenan da haka ake sama da rai ruddu ila Allah mawlahum al-haq ana lahu al-hukm dan a hannunsa hukunci huwa asrul hasbi haka ayoyin alqur'ani suke bayanin aqida tauhidi tsantsar sa kenan Allah ya mana gamdakatar ولولا إن كنتم غير ina ma. in har da gaske ne ku ba za a yi muku hisabi ba tarji'una ha ku mayar da ran cikin jiki mala'iku sun zane ku kwace ku mayar in kuntum sadiqina inda gaske ne cewa ba za a tashe ku shaidar ba za a tashe ku ba shine ku kwace ne ku mayar in ku kun kwace kwace ku mayar to za a tashe ku gobe kiyama in ku to ne idan kun lura da falaula idza balagatul hulqum da falaula in kuntum ghayra madini dukkan su jawabin su shine tarji'una ha in kuntum sadiqin ma'ana ina ma yayin da rai ta zo makogaro wa antum hina idzin tanzurun lokacin ku kuna gani tarjiuna ha kuma yadda rai din ma falaula in kuntum ghayra madinin ina ma in hadda gaske ne ku ba za a yi muku hisabi ba tarjiuna ha kuma yadda rai ma laula ta farko da laula ta biyu dukkan su amsa su shine me tarjiuna jumlar wa nahnu aqrabu ilayhi minkum jumla ta ikradiyya me ake nufi da jumla ikradiyya a faro zance ba kare ba sai a yi ga yauna a tsakiya don ta fa'idantar da wani abu kila wanda ya zauna a karkara ya san ga yauna ma'ana ba gandu ba cikakke na gida ko ba haka ba ba ne tushen zancen ba a tsakiyar zancen sai a kawo na zance da baya da alaka da farko ko karshe amma shi ma dan a isar da wani sako sai a wuce wannan akan gane gwanistar zance da wanda ya iya wannan akwai shi a larabci da yawa a bayan mun wuce irinsa a bayan inda muka wuce irinsa da Allah maɗaukakin sarki ya ce. falla uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim ka sai da sai kada falla uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim ina rantsuwa da sokar alqur'ani lalle alqur'ani din da sai abun karka ne da girma jumlar wa innahu ina rantsuwa da alqur'ani kai lalle rantsuwa da alqur'ani ko ai babbar rantsuwa ce lalle sai alqur'ani abin karantawa ne ka bi mana ce idrasiya kamar yadda Allah ce wallazina amanu wa amilus salihat sai ce la nukallifu nafsan illa wusaha sai ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ayyata da zai ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أما لا نكلم نفسا إلا وسعها جملة اعتراضية فأمان اعتراض سبوه دمي ko dai a kawar da wata mummuna fahimta da aka ce wallazi na amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka aiki na gari ulaika ashabul janna sune yan aljanna ila sai wani ce tabbata amilus salihat kulliha wanda suka yi dukkan wani salihat sai da inda sun rage ba za su shiga cikin ashabul janna ba sai ba haka nake nufi ba la nukallifu nafsan illa wus'aha amma dole ne shi abin da ya dukkan salihat wai ne ya ba mu dole wani sai abin da za su iya sannan aka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wato da alqur'ani tana da yawa amil salihati kulliha wanda suke dukkan mun salihat ta yadda inda sun rage ba za su shiga cikin ashabul janna ba sai Allah ke ba haka nake da ba la nukallifu nafsan illa wusa ba ma dora ne shi abin da iya dukkan salihat wani da iya ba mu dora wani sai abin da za su iya sannan aka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wato da alqur'ani tana da yawa irin wannan idan ka bi bin cikin alqur'ani yana da yawa to kaga gurin fala ku zo bi maqin nujum innahu alquran karim amma aka wa innahu Allah ta'ala law azim sanna innahu alquran karim aka ci gaba da haka idza in kuntum sadiqin haka za a ce ko in kuntum ghayra amma aka ce idza wa antum min lokacin da rai ka kawo magogoro kuma je ka kuna wani wani hannu wa nahnu aqrabu hanyar ku mu ko mun bi ku kusa da shi malaikun mu suna nan walakin la tusirun sai dai ba za ku yawa ya dama ku hagu ba su an gane ku sannan fa lalai gudun sannan aka koma tarji mu da ta kuma yar da ran mana wasu irin wannan a cikin alqur'ani wani lokaci in ka zo faɗa shi da hausa sai ka rasa yadda za ka faɗa abubakar al-bakir la ne ce ba za ka gane dadin alqur'ani sai ka iya sama saboda ina ba ku shawara kawai ku iya rasa duk abin da na faɗa kuke jin kuna tsamuwa wallahi bai kai yadda ka ji ba inda kana jin harshen ba yasa ba ce dole ne ce wai Qur'ani mu'jiza ne ce ya kai san mu'jiza ne bayan ba shi ji ya faɗa shi ma ya faɗa amma wai da gani ne rasul din Qur'ani <laughs> yake kai ya dan jira faɗa shi ma ya nayi abin da ake faɗa amma shi bai tsumu ba ya ji abin din bai sallara shi ba فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أبن لا يا سورة لك كسور متى بزوى جدا أكي بيان قوة لدى مطيرة أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة أصحاب الكولة السابقة أكي بيان مطير قوة أكي kai ka ji labarin ya kare aka shiga maganar tashin kiyama da masu karyatawa kai ka ji labarin ya kare aka shiga maganar manyan nemomin ubangiji samar da dan adam daga tuban mani saukar da ruwa daga sama fitar da tsirrai halittar wuta aka yi aka yi rantsuwar tabbatar da alqur'ani to kamar duk an gama labarai ko za a maimaita kanun labarai wanda aka bude zance da su mutane kashi uku su kuma za a sake tafiya da su fa amma in kana min al-muqarrabin shi mamacin nan in ya kasance yana cikin almuqarrabuna wanda aka ce as-sabiquna as-sabiquna ulaika almuqarrabuna farahun to lalle yana cikin hutu wa raihanun yana cikin arziki wa jannatu na'im yana cikin aljannan ni'ima rawsh sun fassara shi da arraha hutu wadanda suka fassara rawsh da cewa shi ne arraha dausayi raihan akwai dan itace raihan wanda yana da zaki sannan yana da kanshi to na gidan aljanna da bai yake waɗanda suka fassara ar-rayhan cewa shine kawai ar-rizqu arziki eh, wannan arzikin da ba zai ma musaltu ba kawai arziki na me sai ka je ka gani wa jannatu na'im da aljanna ni'ima wannan in mutum yana cikin al-musarrafi da kenan to amma idan ya kasance mai ashabul min fa wa amma in kana min ashabil yamin فسلام لك من أصحاب اليمين وما إن كان من أصحاب اليمين أما إن يكن من أصحاب اليمين أصحاب الميمنة كده فسلام لك من أصحاب اليمين kai kan amince tabbata gare ka indai kana cikin ashabul yamin aya to abin amince tabbata gare ka adun kule indai kana cikin ashabul yamin imamu bukhari a cikin sahihi yace ai ce fa musallamun laka an riga an sallama maka ai ka tsira kar ka tambaya ya ake ka tsira kai dai godiya Allah ka tsira da ka tsira yau da kyar na sha ba ya fi da kyar ga gama fa salamun laka wadanda suka ce salamun laka ma'ana gaisuwar da za a rinka maka daidai ke da salamun alaika da akan kawo ala a matsayin la amma gaskiya salamun a nan gurin wato da yake da salamat wato kubuta da tabbata gare ka ka daga ka kubuta ka daga ka hudu da mutira min ne yamin dan kasance ka cikin ashabul ne sai daga wa amma in kana min al من المكذبين wa ونزل min anim وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وأما إن كان من المكذبين الضالين أما إن يكن تشكين ما سكريتا سنن بتتو وإنما وصفهم بأفعالهم ألا يا أم بجسد أيكم زجرا عن هذا za a dai ya kwaɓi mutane kasan irin ayyuka wa ishara mimma aujaba da azab. Don kuma a nuna ga irin abin da ya sa suka samu kansu cikin azaba shine karetawa da kuma kasance wasu kasancewa su yani annahu kutaba zahir an yuqal ma'ana a azante dai inda za a faɗi zancen yadda aka bi na baya da sai a ce wa ma in kana min ashabi simar lakin adala anhu lima zukira amma dantan can yace wa ma in kana min muqarrabin a can ne yace wa ma in kana min ashabi limin da sai a ce wannan wa ma in kana min min ashabil iman amma ta aka cewa ma in kana min al-mukazzibin ad-dhalli dan a kawo lafazin me ya jawo musu azaba shine a takzib kare ta sannan ad-dhalal suka samu kansu in mutum yana cikin waɗannan Allah ya tsare mu fa nuzulun min hamim to lalle masaukin su shine wuta tafasasshen ruwan zafi shine garar bako ta farko da za a bashi ya shirabuhu zai ta ba da asalin zakkum bayan ya ci itacen zakkum wanda muka yi bayanin da adarasin da wa tasliyatu jahim sannan kuma zai shiga cikin wuta mai kuna tasliya ana nufin dukulun nas kenan wa hada tahakkumu bihi wato kamar wani gatse ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke sun ma'akaba ta'ala an mazmunin sura wato da aka ce nuzul na ya zama tahakkum garar ba kowa shine nuzul to ya za a ba mutum azaba a ce gara ai kaga tahakkum gatse ne ake inna hadha lahu haqqul yaqin ubangiji ta'ala ce lalle wannan shine gaskiya sai yaqini ta gaskiya ta tabbas Lamanin hadha min idafati al-mawsuf ila sifati ai anna ma zikr min inqisamin nas abinda aka ambata na karkasuwan mutane ila salati sirr zuwa kashi uku wa jazai kulli fariqin da kuma sakamakon kowane yanki inda Allah a wurin Allah huwa al-haqqul ita ce gaskiya ta tabbas bisa da yake fasabbih bismi rabbikal azim ya kai wannan annabi kai tasbihi ga ubangijin ka mai girma ai lisan bihamdik kana mai godiya gare shi lahu gare shi li'annahu ja'alaka fil fariqil a'la don ya sa ka cikin kashi mafi ɗaukaka shine as-sabiqun al-muqarrabin wa ka aidan sannan a cikin wannan kaso ya sa ka kai ne afdalahum mafi ficin su wa ja'ala ummataka kuma Allah ya sanya al'ummarka khair ummatin ita ce mafi fitar al'umma wa tusawi jami'al umam fil kasrati za ta yi daidai da dukkan al'umma ta fuskar yawa walhamdulillah abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada muka yi kuskure Allah ya shafi farko ne gaskiyar maganar cewa ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wuta da ruwa ta sunka wannan ba gaskiya bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama da gaskiya kamar da muka wuta kuma ni'ima ce da cikin ni'imomi a rayuwar duniya tunda Allah ce mata mata abin da aka ni'imtar da mutane sannan kuma ruwa nema ne wajen Allah min mai kullu kayin hai to a ce ranar da Allah ya ya kaddara haihuwar um manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aiko shi gaba daya rama ne a ce kuma a ranar an rasa ruwa an rasa wuta wannan bai kuma manzon Allah bane wannan suka da wannan gudana manzan Allah suna koya yara ana yadda nan maulidi ranar haihuwa ta sace ruwan duk duniya ya kafe wutar duk duniya ta mutu an karya ne wani ba mutum zai iya auren matar kaninsa dan kanin nasa ya mutu eh za yi aure auren matar kanin ba wani lafiya cikin musulunci

Allah ne kyauta wannan kuma yake yana son dan Allah a yi masa bayanin cewa wai ana yi sun cewa ka ba da sunan ka dan neman takara a masallacin kika wadansu kuma sun ce yan mai ne suka ba da sunan ka duka nan kan guda biyu ba wanda yake gaskiya ko a ce na shiga takara ko a ce ina zaune a gida mutanen su tambayin su karbi komin takarda wafi fiye da har yanzu tana in ina so zan zo an karfe ta kofar masallaci kowa ya gani suka ce suna nema na waɗansu satuka da suka wuce baya na biyu suka faɗi ka'idoji da suke bukata ga wanda zai tafsiri a wajen nima na faɗi na ka'idoji da abin da zai iya yi da abin da ba zai iya yi wannan shi ne abin da ya faɗi to wannan shi ne amma duk sauran abubuwa ji nake a labarai ko ji nake ta rediyo mai jini kamar da kowa ke ji galibin su ne mata rediyo mai jini nake kafin ma waɗansu labaran kun fi ina fata mun fahimta to amma na san a wannan lokaci akwai mutanen da daga jin wannan hankalin su ya tashi kwarai da su sai suka ɗauki kasar da nayi hudubar juma'a akan yalwan da wanda nayi magana sarakuna na karkasa gida uku suka buga da yawa suka dukkan sarakuna suka ce wannan idan ya zo sun tambayar zai karatu babban bala'in ya zo suka je suka kai wa sarkin gwandu inda ke da tantake da suka ji suka samu sultan ko suka kai masa haka dai aka bi sarakunan haka ya musu to wannan fa idan yazo zai rushe sarauta ne da haka ku iyakacin kokarin ku kar ya zo nan yayi tafsiri wannan shine hakikan abin da ya faru waɗansu ma daga cikin mutanen izalar kaduna suka je suka yi wa'azin kasa har guda biyu an yi wa'azi a kafe an yi a zangon daura an yi a ina ne da a cike dangane habaiki da zagi da sun mutunci waɗansu ni ake wa waɗansu kuma ya ko musa laifin ya kuma musa shi ya gabatar da sunana ko shawarta ta bai ba lokacin da ya gabatar da sunana su kuma laifin su a wajen su dan dan na dan izala zai ba da sunan wanda ba dan izala ba shine wannan kiran shi da abin da zai iya faɗa yanzu in hali ya kwaci sauran nan wani lokacin take mai da daɗi ko ba to abin da mutane ba su fahimta ba shine wato masallaci baya yin mutum mutum ne yake yin masallaci ina fata muku masallaci baya yin mutum mutum shine yake yin masallaci ma'ana ko masallacin Abuja ko masallacin Sultan Bello ko masallacin Ka'aba ko masallacin Kudus ko masallacin Manzo Allah ko masallacin Beirut ba shi ne zai yi ba ma'ana ba daga ka zo nan za ka yi karatu ba shi kenan sai ka zama wani abu amma in kana da karatu kai da ka yi masallacin sai ka je masallacin da ba a san shi ba idan kai karatu sai a san masallacin saboda ne ina ba gogo yanzu da abin da ne saukin fahimta sannan kuma da'awa ubangiji da Allah ke kawo sababin yaduwar ta da ka sani da baka sani ba idan ka dogara da shi shi kiran ka huta idan ka ce za ka yi dabara sai ubangiji ya kyale ka da dabara ina ba da mu fahimta su waɗanda yawanci suke son a yi karatu suna da manufofin na suna son suna ganin karatun zai fi yaduwa karatun zai fi kaza zai fi kaza zai fi kaza shine dalilin da suke faɗa ni kuma abin da kullum nake ba su cewa shine a yanzu haka daga shekara biyar zuwa yanzu a Kaduna ana sa karatu da muke na tafsiri dinnan ko nan ko na Maiduguri da karatun kitabu tauhid da wadansu karatu suka alala kalle Radio Nigeria Kaduna da DITV a kowane mako za a sa wadannan karatu suka an sa kitabu tauhid har ya kare ana sa umdatul wannan fa wanda ya je dauki nauyin wallahi ban sani ba sai bayan ya an daɗe ana yin tafsiri a nan da tun ana sawa a rijal da ta dole juma'a juma'a lokacin ban ma san wanda ne ba sai na alada Ahmad Ibrahim wanda muke tare da shi a nan masallacin da rubutu sai ne dauki nauyi aka yi sai har biyu wallahi ban san shi ne ba CTV ke ke sai mun tabbata Ahmad Ibrahim ne ba wallahi bai san shi ne tare cewa yana da cikin mutanen da muke da alaka mai kyau da kusanci da gaitsawa amma wallahi bai taɓa bani labari cewa shi tsarkin ba su kaga wannan daga wajen ubangiji ne ba da ba da ka bace ban san ma an yi ba daga baya bayan shi ya ɗauki lokaci kuma aka samu wani bawan Allah a zare kuma ya ɗauki nauyi na kasawa har sai aka ɗauki lokaci mai tsawo sannan da san shi ne yanzu da nau'an suka zo daga Nijar su kuma suna tambaya ta in ba da kasakasun tafsiri wa ko wani ya ɗan da aka buɗe a da magana ana sa tafsiri kuma ya ƙare wani kuma zuwa na kuma shekaran jiya na yi lafiya da waɗansu yara matasa suka shirya wani zo shi kuma yana neman izini ba da izini zai sa fira a cikin wani gidan rediyo duk waɗanda ba ba ni na neme su wallahi tallahi ba sai da ake suna yi ba to shi kenan sai ka zo neman takara <laughs> idan ba mutum yi wannan aibewa Allah godiya baiwa Allah godiya waɗanda suka sa tafsiri a nan cikin azumin ba jama'a da dama suka ji daɗi ko suka ji daɗin karatu suka da akai yawanci ban san suwaye suka taimaka ba ina na san suwaye suka zama sababi ne ansarullah ai eh, ai eh, ansarullah ko ansarul dawa kai kai sunan ma bari sosai ba amma ɗaya ɗaya kuma mutanen suka taimaka wallahi ban san su ban san su don kuma ubangiji ya kai ba amma sai ɗan ki ganin sa ai idan aka ji sultan da ai kaza ai kaza ah, su kuma karatu duk inda aka yi shi shi dai masallaci baya yin mutum mutum shi ne ke yin masallaci ina da wannan magana ce wa da jiddan <laughs> <laughs> eh. Allah ya taimaka mana san mu dukkan wanda zai karatu a kowane masallaci ne sultan bello ne a Abuja ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo wanda zuwan zai zama alheri ga al'ummar ya ubangiji duk wanda zai zama zuwan sa yayi karatu zai zama alheri ga al'ummar musulmi ubangiji ya kawo shi duk wanda zuwan sa zai zanto cikas da ci bayan musulmai da rikita al'ummar musulmi ya ubangiji kowane ne Allah ka hana shi wannan dama ya ubangiji ko ni ne Allah ka hana wannan dama shi kenan fa magana وسلم اللهم وسلم وبارك